yayin da al'ummomi a jihar yobe da borno da adamawa ke dakun amincewa ko akasin haka kan bukatan da shugaban kasar najeriya gullo jonathan ya kai gaban majalisar dokokin tarayya kan neman izinin kara wa'adin dokan ta ɓaci a jihohin uku al'ummomi a jihar yobe sun fara tofa albarkacin bakinsu kan matakin farko da 'yan majalisar suka ɗauka a wani hira da ne da su ta wayan tarho sun ce matakin ya fara nuna alaman demokradiyya ya fara zama da kansa a najeriya yawa da farko ni ne shugaban masu na jihar yobe wato malam sama'il muhammed yan majalisar tarayya sun nuna mana sun san aikinsu kuma sun ilo mu ma a mana adalci a ji daga bakin mu idan aka ji daga bakin mu to kaga wannan shine sai jojo ya yanke hukunci amma idan ba a bincike mu an tambaye mu na rafiti muke ji alfanu ko rashin alfanu ba ni ina gani kan ba a mana adalci to amma ku kun ga wannan yunkuri na su majalisa ku kun yaba da shi a abubuwan da majalisa suka yi adalci yi kyau domin yanzu an nuna cewa mulkin demokarfiya ya fara kankama in da muna koya to yanzu ni kudin kwarewa ya kuka fassara shi wannan wa'adin za mu yi mu ba da ma'ana domin kasuwanci ya tsaya abubuwa sun lalace fiye da da ina za mu yi da wannan su ɗan majalisun sun suna mana sun san aikin su kuma sun nuna mana lallai talakawa suke wakilta ba kan suke wakilta ba especially ma kamar ɗan majalisar mu abdulkadir jajire da nake ji yake ta iya bakin sa dan ma shi ba a cikin jihar yake muke jin abun kamar idan mutum da aka fara ba mu taɓa fita ko ina ba menene fatar ku ga majalisar dokokin Najeriya a nan garin Damatul jihar Yobe a Najeriya. To me za ka ce akan kamar yunkurin da Majalisar Dokokin Najeriya suka yi na cewa sai sun yi bincike nasarori da kuma irin matsaloli da aka samu na dokan ta a jihohin Yobe da yau kamar ya cika shekara ɗaya kuma shugaban ƙasa ya mika kudiri na neman kara wa'adin watanni shida. A gaskiya fi layi mu wannan 'yan majalisu muna nan muna tabbarin ciki dariya baki har kunne sakamakon cewa mu da kan mu mu san cewa 'yan majalisu sun rantaba hannu akan ba da wasu makudan kuɗi ma gwamnatin najeriya game da zawa sa wannan dokar ta ɓaci wadda kuma za a kare dukiyoyinmu da mu wadda kuma wannan bai samu ba saboda haka wayannan kuduri na majalisun najeriya da suka yi gaskiya abin alfahari ne a gare mu mu talakawa musamman mu 'yan jihar yobe kuma 'yan najeriya wannan ya nuna mana cewa 'yan majalisunmu za su share mana hawayenmu ba tare da wani bata lokaci ba kuma muna musu addu'a da fatan alheri na cewa su ci gaba Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa dangane da wannan rashin yarda da suka yi na cewa sai an gaya musu nasarar da aka samu a saka dokan ta ɓaci da aka yi a jihohi guda uku. Wasu dai na zargin akan cewa za a yi amfani ne da kuɗin nan a siyasa. Gaskiya biri ya yi kama da mutum. Sakamakon ko yau idan aka yi la'akari da saka dokar ta ɓaci da aka yi na fari da na biyu ba wani ɗa mai ido da ya haifar wasu al'ummomin jihar yobe ke tofa albarkacin bakinsu kan matakin da majalisar dokokin ƙasa ta ɗauka na buƙatan ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a jihohin yobe da borno da adamawa sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya